Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman a kan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraronmu ta gidajen rediyon amfani. Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol FM a jamhuriyar Nijar. Sai kuma ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. A shirin na yau za a ji cewar mai lauyoyi ke cewa ne bayan gurfanar da shugaban rajin Biafra Nnamdi Kano a kotu. Muna da rahoto kan ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Malli da ke hannun barayi 'yan ta'adda a halin yanzu. a jamhuriyar Nijar. Hukumomi za su shiga yankin Difa a makon nan don shirin mai da 'yan gudun hijira matsugunan su. Tuni karin farashin biredi ya yi tasiri a kasuwanni. Yau Laraba, muna da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru bayan kawo muku shirin ciwon mace. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya faɗi jiya talata cewa ya damu matuƙa da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar. Yayin da sojojin NATO da na Amurka ke shirin kammala janyewa zuwa ran 11 ga watan Satumba. Janar Austin Scott Miller wanda ke kula da aikin janye sojojin ya yi wannan kalamin ne yayin da fafatawar da ake yi tsakanin 'yan tawayen taliban da sojojin afghanistan masu samun goyon bayan amurka ke daɗa tsanani a faɗin ƙasar da tashin hankali ya ɗaiɗaita. Da yake magana da manema labarai a Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan. Janar ɗin ya bayyana yanayin tsaron ƙasar da cewa bai da kyau a halin yanzu. Ya ce kwace sabbin wuraren da 'yan tawaye suka yi kwanan nan abin damuwa ne. Sannan ya gargaɗi Taliban cewa a kul ta yi yunkurin kwace ƙasar ƙarfi da yaji. jami'an gwamnatin india jiya talata sun ce an amince ma kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar mai suna sifila da ya shiga raba rigakafin da ya kirkiro tare da haɗin gwiwar kamfanin madana yayin da ƙasar ke ƙoƙarin ƙara ƙaimi a aikin rigakafin da take yi don kauce ma yiwuwar sake ɓarkewar cutar karo na uku wannan izinin zai ba da damar shigowa da rigakafin madana cikin india zai zama rigakafin covid-19 na uku da ya samu amincewar gaggawa a kasar bayan rigakafin covishield wanda cibiyar serum ta india ta kirkiro tare da haɗin gwiwar astrazeneca da covaxin na kamfanin barik da biotech da kuma sputnik v da aka kirkiro a ƙasar rasha zuwa yanzu india ta yi allurar rigakafi wajen miliyan 330 wato fiye ma da ɗokacin rigakafin da aka yi a amurka To amma da yake tana da mutane masu yawan biliyan ɗaya da ɗigo talatin da shida kason waɗanda aka musu rigakafa a ƙasar ya yi matuƙar gaza na sauran ƙasashe da dama. Kotun kolin Amurka jiya talata ta yanke hukunci cewa bakin hauren da ke cewa za su fuskanci bita da kulli ko gwale-gwale muddin aka ta su zuwa ƙasashensu na asali gwamnati na iya tsare su har illa ma sha Allahu kotun ta yanke hukuncin ne da amincewar alkalai shida aka akasin wasu alkalai uku masu ra'ayin sassauci da cewa bakin hauren ba su da 'yancin a saurare su kan ko shin ya kamata a sake su yayin da gwamnati ke nazarin ikirarin su ko a'a. mai shari'a samuel alito wanda ya rubuta bayanin hukuncin a madadin kotun ya ce waɗannan bakin ba su da damar a gaggauta sauraren su wannan shari'ar ta hada da ta wasu mutanen da aka taba ta su kuma bayan da aka kama su lokacin da suka sake shiga amurka ba bisa ka'ida ba sai suka yi ikirarin cewa wai za a musu gwale-gwale ko bita da kulli muddin aka mayar da su yan tawayen yankin tigray na kasar habasha mai fama da tashin hankali jiya talata sun yi gargadin cewa dakarunsu za su yi kace-kace da sojojin habasha da na eritrea duk kuwa da yin gaban kai da gwamnatin habasha ta yi ta ayyana tsagaita wuta gwamnatin ta habasha ta yi shelar tsagaita wutar ce ta kafar labaranta da daren ranar litini da cewa nan take zai fara aiki sanarwar ta zo ne watanni kusan takwas da fara tashin hankali a yankin kuma a daidai lokacin da dakarun jam'iyyar da ada ke mulkin yankin na tigire suka shiga makele babban birnin yankin inda mazaunan birnin suka musu lale marhaban wani jirgin jigila na hukumar sama jannatin amurka nasa mara matuki wanda ya isa tashar sararin sama ta ƙasa da ƙasa tun a watan fabrairu ya tashi jiya talata don yin aikinsa na ƙarshe na zuba taurarin ɗan adam a sararin subahana kafin daga baya kuma ya ƙone kurmus a sararin saman duniyar mu. jirgin mai suna cygnus wanda kamfanin northrop grumman ya ƙirƙiro an raɗa mar suna ss catherine johnson wanda sunan wata bakar fatar amurka ce mai ilimin lissafi wadda ta yi aiki ma hukumar ta nasa wadda aka fito da bajintar ta ta lissafi sosai a fim din na mai suna hidden figures ita ta yi lissafin da aka yi amfani da shi ranar 20 ga watan fabrairun shekara ta 1962 aka tura jan glenn sararin subhana ya zama ba amurkin farko da ya zagaye falakin duniya a ƙarshe hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta nuna alamar hare-haren rokokin da aka kai ranar Litinin kan sojojin amurka da ke siriya aikin mayakan da ke samun goyon bayan iran ne yanzu dukkanmu muna komai ne bisa zaton cewa wasu mayakan da iran ke goyon baya ne suka harba rokokin babu takamaiman waɗanda muke zargi a cewar sakataren yaɗa labaran hedkwatar tsaron amurka ta pentagon john kirby yayin hira da manema labarai jiya talata rokoki wajen talatin da 34 ne aka harba ranar litini kan wani sansanin sojin amurka da ke da'ir zur kasar siriya babu wani sojin amurka da ya jikkata. aminiyar kenan aka saurara yanzu kuma sai rahotanni lauyan da ya shirya cajin farko kan shugaban haramtacciyar kungiyar ipop ta yan awaren biafra nnamdi kano da aka dawo da shi daga burtaniya wato dr nasir aliyu ya yi bayanin tanadin shari'a yayin da aka gurfanar da kanun a gaban kotun justice binta inyako da ta bashi beli a baya amma ya fice daga kasar ga Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Wajibi ne hakki ne na kuma da kuma gwamnati baki dai misali hukumomin tsaro da kuma na shari'a tabbatar cewa wanda aka caje shi da laifi an gurbanar da shi kuma ya fuskanci doka kamar yadda kowane ɗan ƙasa ke fuskantar doka. So da wannan abu da suka yi abu ne na a yaba musu kuma abu ne wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa ma gaba ɗaya. Amma kana ganin shari'a nan za a yi ta a ruwan sai da natsuwa ganin irin kace na da zai iya biyo bayan waɗansu mutane da ke kalubalen kalubalantar zaman najeriya ƙasa ɗaya da waɗanda suke kare nnamdi kanun nan daga duk wannan hayaniyar da ya haddasa to ai ga zancen hayaniya daban shari'a daban lokacin da mutum ya aikata laifi ko da fa ba dan ƙasar nan bane ko da wani bature ne na wata ƙasar misali ya yi laifi irin wannan laifin to wajibi kasa ta gurbanar da shi domin kaga duka kundin laifin kula na kasa kamar namu nan penal code ko kuma criminal code ko misali laifi ne kai a london wanda yake yana da illa a Najeriya to ana da iko a ƙasar najeriya kawo ka a caje ka idan masu hayaniya za su yi hayaniya su hayaniya amma ya kamata ma'aikatar shari'a misali da kuma shi ministan shari'a su fuskanci iyaka gaskiya abin da yake nasu shine su sa a gaba. a waje ɗaya na tuntuɓi ɗan gwagwarmayar kare hakimin adama awal musa rafsanjani domin in ji yadda 'yan ƙungiyoyin kare hakimin adama suka ɗauki sake dawa da nnamdi kanu najeriya har ma ya fara fuskantar shari'a inda yake cewa wannan ya nuna mana kan cewa dama a baya din ba wai ya karfin a yi masa hukunci ne a'a illa kawai ba a ga damar yi ba ne aka kyale shi ya ringa abin da ke sai da ya gama ta'addar da ya gama kawo kiyayya da barazana da rayukan jama'a sannan gwamnati ta tashi tsaye amma yanzu tun da gwamnati ta farka kenan za a iya maganin duk wanda zai kawo tashin hankali a kasar inda har an ga dama ya za ga wannan shari'a za ta kaya kenan tunda an sake gurfanar da shi Nnamdi Kanu a gaban kuliya za a jajirce shari'a A ta yi tasiri ko kuwa shiri ta da shari'a za a yi in har gwamnati da gaske za ta kawo kwararrun wato lauyoyi da shaidodi don a gabatar da shi kan irin laifukan da ya tafka kuma an aka yi haka banga wanda zai iya cewa zai ce bai waɗannan aikace aikacen da isa aka kama kama shi din ba. A wani Musa Jani kenan ɗaya da cikin 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin adama a Najeriya a tattauna da ne shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A Kaduna birnin gwamna iyayen bayan yaran kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Malli da aka sace a kwanakin baya na bin matakan ceto yaran nasu. yayin da aka bude makarantar don ci gaba da karatu. Isa Laul Ikara ya aiko da wannan rahoto. Da farko dai hukumar kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuba Mallin da ke zariya ta rufe makarantar ne domin juyayi da kuma ɗaukar mataki. Amma bayan mako guda sai aka bude makarantar kamar da yadda sakataren yada labaru na kwalejin Malam abdullah Ibrahim Shehu ya shaida wa muryar Amurka. Har yanzu dai waɗanda aka ɗiba suna hannunsu. Ku sun yi magana da ku a hukumance hukumar makaranta? a hukumance akwai shi shugaba mai kula da tsaro watan chief security officer na makarantar da shi suke ta magana zuwan hali ake ciki an ɗauki matakai da yara za su dawo makaranta su gaba da karatu don suna gaba da rubuta jarabawa ne dama abin ya faru ba kwa gudun a ce yanzu ga wasu can a rike amma kuma ku kun ci gaba da al'amuran makaranta duk abin da ya samu bawa dole ya bawa ma Allah kuma ya ci gaba da hidima da rayuwa zai ci gaba don kowa ina kake kariya na Allah ne yanzu haka dai iyaye da yan uwan ɗaliban da kasa ce sun fara karo-karon kuɗi don biyan kuɗin fansar da 'yan bindigan suka yanke musu. Haka dai wasu daga cikin abokan ɗaliban da aka sace suka tabbatar. Wannan tashin hankali ne wanda muka shiga na sanadiyar abokinmu da aka sace saboda wayannan mutane sun yi demandin kuɗi ga halin da shi yaron a yanda yake karatu a wale registration ma biya mashi ake yi to yanzu mun rasa ta ina za mu fara sunana umar salisu musa suna da mandin kuɗi gashi shi kuma ɗan gidan talakawa ne hasali ma na farko maraya ne kama kama ake in zai tafi makaranta wani lokaci muya muya mu firis ma muke haɗa kuɗi mu ɗan tallafa mushi kuma gashi gwamnati sun janye hannunsa a cikin maganan shine muke so dan Allah dan annabi a samu a taimaka dai a samu mafita. Kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan dai ya ci tura saboda na kira shi a waya amma bai samu ɗauka ba. Ko da dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Nasiru Ahmad Rufa'i ya faɗi irin kokarin da jami'an tsaro suke don dakile irin waɗannan hare-hare. Mu da yake muna samun security reports mun san irin tsare-tsare na ta'addanci wanda kokarin jami'an tsaro domin sun san za a yi wannan abu su je su hana amma shi dan adam abin da ya lalace ne ko abin da bai masa kyau ne yake tunawa amma akwai abubuwa da yawa wanda da jami'an tsaro suna tashi tsaye suna ayyukan da ya kamata ba da abin ya wuce haka. Kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu dai ita ce makarantar gabar sakandare ta uku a jihar kaduna da 'yan bindiga suka kai wa hari kuma suka sace mutane Isa Lawali Kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan birnin Abuja. Al'ummar Difa a jamhuriyar Nijar na sa ran zuwan shugaba Muhammadu Bazum da gwamnan jihar Borno na Najeriya, Farfesa Babagana Umar Zulum don duba yadda za a mai da 'yan gudun hijira garuruwansu biyo bayan illar Boko Haram. Wakilinmu Suleiman Mumini Barma ya zanta da mataimakin shugaban mashawartan jihar Mustapha Arimi. Yau in ka ɗauki mutanen najeriya akwai kaman sayan inda aka yi santur na rufije kwanakin baya da muka je muka tar da 'yan ba baga malam fatari da sauransu da muka kirga mutum dubu ishirin da hudu da dari bakwai da wayansu 'yan duro yau mutanen nan dukkan suke murna suke yau namu na nijar in muka mayar da su nan najeriya ma gobe in gwamna ya zo babu wani abin da suke nema yau kai an zaɓe ka ka cika alkawari kuma sun ɗauki alkawari za su cika kuma sun fara yi kuma eh. wannan abin ya yi tasiri ga mutane mm. eh, zai koma ma wa'ansu shugabannin wa'ansu kasashen ma tasiri na cewa al'umma babu abin da take so in aka zaɓe ka ka cika alƙawari kuma koyo matakai da gwamnati ta ɗauka ne don baiwa waɗannan mutane damar gudanar da ayyuka a misali irin su noma kiwo da kamun kifi mun yi taro da duk masu hannu da shuni da duk kwamishinoni na gidan gona kwamishinonin gurin fana kama kifi kwamishina na kamar tattala arzikin kasuwa kwamishinar hatta ma kasuwar kifi da aka rufe yau da shekara shida kogin cadin wannan da kogin kuma da yobin wannan wallahi ya fi kamfanin fetur a wurin yau shine fetur ke kasa mu wannan gurin aka bude shi kowa zai yi wadata ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni bar sauransu shi ke rike da al'umma nan da yake nan kusa da karkara na cadin na kamaru na niger na Najeriya. duka a wannan fadaman kogin da na suke amfani shugaban kasa ya ce an buɗe kasuwancin kifi kuma an zo har an buɗe babban kasuwar kifi na nan jiha na cewa a gegi mai yanzu shakar dajiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da daman tsaro kawai ubangiji allah ya tabbatar da muna da lafiya tuni karin farashin burodi ya bayyana a kasuwanni bayan kara farashin da ƙungiyar masu gasa burodin ta yi don ƙarin farashin sinadari da haraji daga bauchi ga rahoton abdulwahab muhammad tsarin farashin shine na biyu a cikin 'yan watannin nan da kungiyar masu sarrafa burodi a najeriya ke yin shela alhaji muhammad gida sani shine shugaban kungiyar shirya arewa maso gabas ya ce masu wannan sana'ar na cikin tsaka mai wuya mu taba gani ko kuma wani abu ne wanda za a iya cewa an jima ba ga wani abu irin haka ba a hawa a kai kai wadda duk bayan kwana biyu za ka je ka samu kayan biredin ya kara kuɗi musamman fulawa da su bota da dai sauransu fulawar da ba da jimawa sosai ba na ana sai da ita dubu goma ko kasa da haka yanzu ana sai da ita dubu sha shida zuwa dubu bakwai a wasu wuraren ma ya haura haka. Baya ga hauhawar farashin akwai matsalar karin kuɗin rajista da haraji kan gidajen burodi daga dubu ɗari da hamsin zuwa miliyan biyu. In ji cewar Mr. Dominic Daniel Tumba shugaban kungiyar a Najeriya. Akwai wani mai gidan biredi ma jarinsa da gidan gaba da bai kai miliyan biyu ba. Sai dai kuma sanin yawancin mutane ne cewa burodi da sauran dangogin abincin da ake sarrafawa da fulawa na kasancewa abin dogaro ga yawancin 'yan Najeriya. yanzu kan tunaninsu ya fara canzawa sun buƙaci gwamnati ta kawo ɗauki. ba wani lungu junction da za ka je ka samu masu teburin ti da burodi ba to mutumin da yake da ya'ya misali kamar guda biyar zuwa goma a gidansa ai dole sai koma cin dumaman ne sunana abubakar hassan idan kana dan sayan bireji ka dan samu karya da iyalanka ɗari biyu yanzu ya zama ɗari hudu da hamsin ɗari nawa sunana jamil muhammad sai ka samu kwaliti da quantity duk an cire wani ka samu ba test ƙungiyar ta masu sarrafa burodi na gargadi da kashedi ga 'ya'yanta kan rage girman burodi ko ɗanɗanansa sanadiyar sabon farashin. Halin da masu biredi suke ciki zaɓin su guda uku ne kawai. Ko mutum ya bar sana'an biredi ko ya rage girman biredi ko kuma ya ƙara kuɗinsa. Don haka a cikin maganan babu ƙara girman biredi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hatsi yanzu kuma sai ku gyara zama domin aisha mu'azu ta shirya tsaf don kawo mana shiri na gaba. Mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. siyasar mata a ƙasar hausa a bace da abubuwa da dama suka dabaibaye ta duk ko da irin yunkurin da matan suke yi domin ganin cewa ana damawa da su bisa dalilai da suka danganci tallafawa mata da kuma magance matsalolin da suka shafi mata wannan shine maudu'in da zamu mai da hankali a kai domin tattauna wannan maudu'in kuwa mun karbi bakoncin hajiya halima hassan tukur tsohuwar 'yar majalisar tarayya a jamhuriya ta shida da ta bakwai kuma mataimakiyar mataimakin kakakin majalisar wakilai a yanzu da hajiya abida hanafi abdullahi kwararriyar lauya kuma masaniyar halayyar dan adam ai sauraro lafiya fito hajji halima ana cewa mata ba su da yawa a majalisa ta yaya za a iya shawo kan wannan matsalar domin akwai yakini da aka yi cewa a duk inda aka ce mace za ta jibinci al'amari da ya shafi yan uwanta mata ta san irin gudunmawar da za ta bayar domin ta tsamo su daga cikin wani kangi da za su iya tsintan kansu a ciki wani irin koma baya rashin mata da dama a majalisar mu yake jawo wa mata kuma ina mafuta alhamdulillah tunda suka yi wannan magana na mata wanda ya danganci hannun siyasa mu dukkan mu nan dai zan ce a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyon baya sun ki sakewa sun ki sakewa mata su su shigo ciki su yi walwala abin da nake nufi nan da walwala a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama ban san niyyar da suke duban shi ba suna duban kamar mu mata muna gasa da su ne ko wani abu to ai harka ce na tafiyar da sha'anin kasa ba maganan gasa a ciki kuma in ba a bari matan suka shiga siyasan tare da mu ba akwai abubuwa da ya shafi na incin ya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zama ta na rayuwa da zamantakewa aurenta to duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da su. akwai inda su ma maza suke nasu taka rawan gani akwai inda wani haki sai mace ne za ta iya kare hakin mace yan uwa mata ba mu ce mazan ba za su iya ba za su iya amma wani abu din ita mace yadda za ta duba yadda zai yi ma mace yan uwata shi namiji ba zai gane shi ta wannan fuskan ba su don haka nan ne muke son su yi hankuri su bari mata su shigo ciki a yi da su ko ba dan komi ba da mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokinmu. to hajiya abida me za ki dora a kai. gaskiya mata muna tsoron siyasa ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa ba mu da karfin gwiwa mata da yawa da suke son su shiga siyasa na tabbatar miki ba don su yi kuɗin ba ne don su yi canji ne mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana to a gani na in akwai mace a gurin da ya kamata za a samu canjin da ake bukata saboda an ce ciwon ya mace na ya mace ne mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba bata san komi na ta ba amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar ta ce ko kamar wata ya uwarta ce kuma yadda za ta taimake ta ba sha maki game da wannan na santa ko ban santa ba a'a kristan ce ko musulma ce a'a in mura ce ko bayarba ce za ta taimake ta kamar yar uwarta in ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimakon to kin ga ko duk inda mace take babu wani nuna bambanci. To wannan tambaya ki ce Hajiya Halima. Daga cikin irin zarge-zarge da ake yi akan ce mata da suke siyasa ba su da kamun kai wannan yana daga cikin dalilai da ya sa ake janye mata to ta yaya za fahimtar da na baya su ma su samu su shigo a dama da su. A da kenan ake dubin siyasa matan banza ke cikin siyasa ko in ce a dauri a hausance yanzu siyasa ya wuce nan siyasa duka duk duniya yanzu siyasa ake yi kuma siyasa na masu ilimi ake yi ai a da abin da ya kawo haka na ana ganin kamar matan banza ne ba a fahimci abin da siyasa take ciki ba kuma ba a wayar ma jama'a da kai akan cewa ga abin da manufar siyasa take ciki sosai ana tudubi in kana aiki ko kana aure ba za ka yi siyasa ba sai matan da suke zaune su ne ake ta tafiya da su to yanzu siyasa ta wuce nan yanzu mata masu ilimi masu mutunci su ake siyasa da su matan ma zaune garin ma ba su ma da huskan inda za su zo su shigo su yi magana ma a saurare su saboda ba hurumi su bane ba wurin su bane an wuce wannan ai misali da ni ni dai na daya wanda nake aure Allah ji kan Allah da ke rayuwar shi dan basarakin garin mu ne mai jiran gado ne amma har ya iya yadda na shiga siyasa mahaihina let santa bala tafi da ya wuri mutum ne mai mutunci wanda ake darajawa ana bashi girman shi ta ko ina ba inda na fito gidan banza amma har suka yadda suka bari na shiga siyasa nan wurin za ki gane cewa siyasa yanzu ba na mutanen banza ba ne na masu daraja na masu ilimi ne to haka mu sun yi karatu kuma sun karanta siyasa a duk inda suka karanta a bari su shiga su yi kuma ba wani aiki ne na kazanta ba ba kowane abu ne na ga ake yi na siyasa in kaɗa kaina ba akwai abubuwa da waɗanda suka cincinta ni in je wurin na abubuwan da ni kana na so su cinta ba ba zan je ba su ba kowane taro ne aka ce na siyasa ba za ka ɗauki jikinka kawai kina ɗiya mace ki je ki ce wake kina matsayin yan siyasa ki je ba saboda eh, ke kanki ke ɗiya mace za ki duba ki gani taron nan da za ki je ya cancanta ki je shi ya kamata a ganki wurin nan ba wai kina matsayin yan siyasa ba duk wani irin taro aka kwaso na cincinta ɗiya mace na nan wurin da batan ke za ki kokari ki sa kanki ni ga yadda na zato ba haka ya cincinta ba da yake ni ina zaɓe zafin tarurruka ba kowane taro ne zan je ba sai taron da na ga cincinta na matsayi na ya mace musulma in je san je wani lokaci za a ci haja ba mu ganki ba sun ci a'a ba komi ba samu dama bane amma ni na san abin da ya hana ni zuwa saboda yanzu a ce ana taron zana'ida don ina mace yan siyasa sai in je addini na bai yadda mini ba an ce ana taron dora aure don ina mace yan siyasa sai in je addini na bai yadda mini ba kuma al'umma na bata yadda mini da haka nan to akwai taruka da dama wanda suke ba naki ne ba ke na ɗiya mace a'a wannan taro na ɗiya namiji mitin ji za a kira na siyasa wannan na siyasa na furna aikin ki ne to zaki iya zuwa ki je ki ji abin da aka yi kuma aka gama ki dawon ki cikin mutunci to zaki ki girman ki da mutunci. haji Abida addini da al'ada suna taka rawar gani cikin al'amuran rayuwarmu ya dace mace ta yi siyasa. Kamar kin san shekaran jiya ina magana da ustaz ina na islamiyya sai nake tambayar shi nake cewa ustaz yana yiwa a ce mace ta yi siyasa sai ya ce siyasa na ce eh kamar yanzu a ce ina son in shiga siyasa haka sai ce eh to a musulunci bai kamata mace ta yi shugabanci ba ta zama kamar ita ce head din abu kila a ce shugabar kasa haka ko governor ko sai ce amma inda a ce za a yi office a ce wannan office din na mata ne kamar yanzu a ce ministry of women affairs ko kuma wani abu da ya danganci mata sai a ce ke za ki yi headin wannan wurin ko kuma ke za ki um, kuma duka kowa mata ne kin ga ba wani gwagwarmaya da maza ya ce me zai hana sai ce mishi dai ina da kudirin in yi minister of women affairs ko kuma in jagoranci wani office na mata haka ya ce eh wannan duk baya da matsala so kin ga yanzu a ce akwai mace da za ta dauki mulkin da ya kamata a ce wannan haraka ne na mata kamar yanzu kamar yadda muke da women affairs duk da dai mace ce take headed a ce kwata-kwata affairs din women affairs din daga hawan shi har saukan shi ba wani interference ba wani mu'amala na namiji a ciki ita za ta yi komi sannan a ce kamar yanzu house of reps a dan ɗiba slot a ce oke wannan cikin guda nawa da ake gida za a ɗiba kamar talatin a ba mata ba a ce wai ki yi takara tare da namiji ba a'a wannan office din particular office din nan ko kuma particular seat din nan mata ake son a kawo na senate ma a ce particular senate din nan mata ake son a kawo kin ga in aka yi haka ka san baka da ma wani jayayya da namiji yanzu muna da kujerun senators kusan guda ɗari da tara amma kwata-kwata fa bai wuce mata bakwai da ke hedin wurin ba fa house of representative muna da kujeru kusan ɗari uku da sittin bai wuce mata ashirin da biyu biyu ke kuma ko mata ishirin da biyu din nan ta yaya suka hau na tuna shekarar da aka yi siyasa na tuna mata da suka fito suna son su yi ba wai ba su da mabiya ba ba wai ba su da masu son su ba ba wai ba su iyawa ba amma saboda gwagwarmaya aka buge su mata yanzu in kin duba wasu su ba wai suna da kuɗin da namiji yake da ba ba suna da karfin da namiji yake da ba amma kuma in suka hau wannan wurin zaki ga canji yanzu kamar a ce gashi cin zarafin matan nan da yake ta faruwa a ce akwai mace maybe ai office inda zai sa a ce wani wannan na haraka ne na domestic violence that is um, cin zarafin mata mace za ta yi heading din shi mace ce assistant din mata ne komi kina ga wannan abu ba zai tasiri akai karshen shi ba ko a ce a mayi kotu mata ne ke handling court ɗin duk abin da ya faru da harakan cin zarafin mata ga inda za su je ina ga kwa ai za a samu alkhairi a wurin. To mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya yi sa. domin sanin yadda tattaunawar za ta kasance sai a biyo mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Honorable Hajiya Halima Hassan Tukur da Hajiya Abida Hanafi Abdullahi sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu lafiya. Yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru daga Awal Garba. fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridan economy kuma ta hango mana cewar babban bankin duniya za ta sake zuba wa kasar jamhuriyar kamaru waɗansu makudan kuɗaɗe domin rage zafin raɗaɗin cutar coronavirus na uku kenan da babban bankin zai yi miƙa wa kasar kamaru wannan tallafin sai kuma jaridan republic shakubi ta yi mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban dan shugaban kasar jamhuriyar kamaru frank biya wani shi ne zai maye gurbin mahaifinsa paul biya domin yanzu ana yawan ganin sa a litarurrukan da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar informatin ta shaida mana cewar ministan tsaron kasar kamaru mr joseph beti asomo yanzu dai ya karyata rikicin da ake yi cewar shi ma yana da hannu cikin waɗanda suka dakatar da akalau da nan kudaden na covid gate jaridan rum labour kuma ta hango mana cewar wani babban siyasa na arewacin kasar jamhuriyar kamaru mai suna hama adama dan jam'iyya mai mulkin kasar ndpc ko cpdm ya fara yi wa jam'iyyun adawa halin din siyasa cewar ba sa gudanar da adawar su kamar yadda ya kamata jaridar expression economy kuma ta tabbatar da cewar babban bankin ba da lamuni na duniya fmi e, ta alkawarin zabgewa ƙasar jamhuriyar kamaru waɗansu bangare na ruwan basuka da gwamnatin kasar ta ɗauka sai kuma jaridar le point ta yi mana hange cewar kotun ta SAS ta fara shaƙo manyan barayin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the guardian post ta hango mana cewar maharan 'yan awari ne suka halaka waɗansu sojojin ƙasar kamaru guda shida a yayin da suke artabu a garin ingoti da kuma bamali mu awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Masu sauraro ƙarshen shirin na musamman kenan a madadin muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da mu. a yi lafiya.